yayin da aka shiga watanni biyu da kafa dokar ta ɓaci a wasu jihohin najeriya jihohin da suka hada da adamawa borno da jihar yobe da alamun al'umman jihar adamawa a bana za su soma azumi ne cikin wani mawuyacin hali ne isiyaku mai hula zango jimaitarot eh to gaskiya ciniki gaskiya da yanzu da na da ba za a taba hadawa ɗaya ba matsalan kamar wanda suke kasuwanci irin na daren nan haka me masu abinci masu nama da sauransu nan haka duk inda aka ce lokaci yayi irin kafin ma lokacin ya rage awa ɗaya ma duk inda gida yake ka nemi gida ka zana ba nake za a yi azumi cikin kunci eh to gaskiya za a yi azumi cikin kunci muna addu'a dai Allah ya yi mana kuna na kande mai kose abun yana shafan mu da yawa don kaga azumi mu muna sana'an yamma gashi an kafa doka taimaka don Allah dan annabi a taimaka mana a dan janye wannan abun da kamun nan bayan sallah mu kuma mu dan samu aga da yamma muke sana'an nan gashi abun zai rube in mun zo mun yi gashi in an tafi da shikenan kenan farko suna Joshua Yohana. A gaskiya problem din nan muna fama da shi sosai ana Adamawa. Kafin nan mu samu mu yi waya mu yi wayansu ayyukan mu sai mun tashi daga nan mu tafi Taraba can Azin. A gaskiya inda akwai hali samu a dama da wannan network domin mu samu mu gudanar da ayyukan mu wanda na yau da kullum don ba muna fama. Yanzu haka dai tuni har an fara taimakawa masu karamin karfi a wasu kananan hukumomin jihar. Honorable Alhaji Adamu Muhammad Jikan Sarki shine shugaban karamar hukumar Jada da ke kudancin jihar Adamawan. Za mu tallafa musa musamman mata masu tuya da masu shayi da masu tsaye da zirai wanda wannan abu ya tagadar su dan abubuwan da suke samu da su yanzu ya ragu ba su samu kuma muna ganin shi ma insecurity ne domin ba halin mu zanna da mutane ba su da sana'an da suke yi su daina yi su dalilai sun sa dalili ba su iya sai da komai to don haka muna da niyya za mu tallafa musu da ikon Allah a cikin karamin lokaci gani yadda akan samu sabani da kuma sukan juna yayin tafsirin na watan azumi ya sa hadakar majalisar matasa musulmi a Najeriya na kwamiyo shirya wani taron fahimtar juna a tsakanin limamai da kuma su gabatar da tafsiri Alhaji Salisu Abdullahi Butu shine shugaban majalisar a jihar Adamawa mun yi taron limaman satan juma'a da wasu tafsirin Eh, a watan ramadana muhimmancin wannan taro kuma domin mu zauna mu tattauna mu duba hanyoyi da za mu bi domin haɗa kai da junanmu ta hanyar samar da zaman lafiya a jihar ta adamawa ta hanyar koyi da umarni da annabinmu ya yi mana na muhimmancin mu haɗa kai mu zauna tare kuma da nuna mana misalai na hanyar da ake zaman lafiya da ya nuna mana na yadda ya zauna lafiya da musulmai kuma ya zauna lafiya da wanda ba musulmai ba wanda suke nan a suke zaune tare a madina a guri guda yanzu haka dai tuni har an fara gabatar da tafsiran da kan mai da hankali ga halin zamantakewa yayin da ake ci gaba da addu'o'i na fatan za a janye dokar tabacin da ya tsaye da harkoki a jihar ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya